فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا idan ɓarnarsu ta farko ta faru za mu ɗora wasu bayansu a kansu ma'abota ƙarfi da tsanani wajen yaƙi waɗanda za su karkashe su su ɗaiɗaita su su yi ta kai kawo a tsakanin gidajensu suna ɓata duk abin da suka wuce ta wurinsa kuma alkawarin Allah na faruwar hakan abu ne mai aukuwa babu makawa.